to sai kuma wasu suna ganin cewa shin habata saudan nan me fa'idan ita garinta ko tsabarta shanuz nata ibn mai ba ya ce in ka samu tsabar habba ka zuba shi a hannunka ka zuba a bakinka ka tauna bayan ka tauna lokacin da kake taunawa in habban mai kyau ne zaka je kamar kana tauna 'ya'yan barkono ne to idan ka tauna ka gama taunawa sai ka daure ka haɗe in ka daure ka haɗe ka yi haƙuri bayan minti talatin ko sha biyar ka samu ruwan ɗumi wanda babu lifton babu komai a ciki sai ka ɗauka ka ambaci sunan Allah sai ka sha to wannan za ka sha mamaki game da mutumin da yake da tumbi bai da ko sisi gara ma kana da tumbi kana da kuɗi da ɗan sauƙi amma wani ba kuɗi kaga ya zama masa kaya to wanda yake da tumbi <clears throat> ko yana zuwa bayan gida yana shan wahala ko yana fitsari yana jin zafi ko yana zargin al'aurarsa na kankancewa ko duk fitsarin da zai sai ya yi yunkuri wani abu ya fito suka ce to in yi sati biyu yana yi na farkon akwai guba ko cuta a cikin ko tsutsa cikin mutum yake da shi inda zai dinga tauna habba yana sha zai dinga bayan gida ne baki kuma ko mace ce take da matsala na rikicin al'ada ko fibroid ya mata katutu a ciki ko ovarian ya dame ta kar ta wahalar da kanta ta samu ga tsaban habba kawai ta dinga sawa a bakinta ta tauna da safe kafin ta karya in ta ci ta daure bai da daɗi kan kar ta sha ruwa ta samu minti talatin ko minti goma sha biyar sai ta sha ruwan zafi to wannan aka ce da izinin Allah duk cutar da yake cikin mutum suka ce hatta sihirin ma'qul ko da wani sihiri ne ma aka ci yadda kai baka sani ba suka ce tsakanin sati biyu zuwa wata guda in sha Allahu ta'ala sai kaga canji an ƙara bincike a kan habba albarkata da tasirinta in ana zuba ta a cikin ɗaki ana hayaƙi ai bahur nata aka ce sammahatul ghariba akwai mutumin da yana cikin gida zai dinga jin sauti yana kwanci a ɗaki sai ji kaman kare kaman mage kaman ihu kaman ana gudu shine larabawa na likitancin musulunci masu ilaji suke cewa sammahatul ghariba jin wasu maganganu baƙi abinda baka saba ji aka ce to idan mutum yana hayakin habba tun daga maciji har kunama har shedan Allah yana fitar da shi saboda faɗin annabi Muhammad shifa'un min kulli da'in illa to waɗancan maganganu da muka yi na su HIV su kansa in an samu wani daƙiƙi jahilin da bai san addini ba sai ce ya abin da likita bai tabbatar ba da manzan Allah da likita waye gaba da wani ha manzan Allah wa ma yanzu anil hawa in huwa illa wahayin yuha Allahu shadidul quwa shi sa aka ce shi magani in mutum zai amfani ya sami yaƙini da ikhlasi ya dogara da Allah Allah sai ya taimake shi wa man yatawakkal ala Allah wa man yaj'al lahu wa yarzuquhu min haisu la yahtasib idan mutum ya samu garin habbatu sauda amma shawara garin shine ka sayi tsaban ka nika da kanka